Mafi yawan jama'a sun fi amfani da kayayyakin da ake shigowa da su daga waje. Shin me yasa ba a baiwa kayayyakin gida mahimmanci? Wasu daga cikin jama'a jihar Agadez sun furta ra'ayinsu. Idan aka ɗauki rezen na ƙasar Aljeri na timiya ya fi su tsada. Haka wajen tufafi na jihar Agadez suna da tsada sama da waɗanda ake wa oda daga waje. Kamar kankana da ake kawowa daga Najeriya, wadda tanan jihar Agadez ta fi kyau ne akwai tsada. tsada kwarai. Gaskiya akwai tsadar takalman fata da ake saidawa a jikka goma sha biyar ko kuma ishirin da biyar. Kaga wanda ake kawowa daga Najeriya su kuma ana saida su ne jikka biyu zuwa jikka uku. Euh, Yayin wani canza yawu da ya shiga tsakanin ƙungiyoyin hular hula da ke jihar Agadez akan abin da sa ba amfani da kayayyakin da jihar ke sarrafawa ana kawo masu kishiyoyi daga waje ba a cikin ka'ida ba da doka sani sumana ɗan ƙungiyar farfula ne daga jihar ta agades lahin ya kasu gwamnati na da nasa mu kuma 'yan ƙasa muna da namu saboda sai ka ga mutane ba su sayan kayan jihar agades ba daidai ba ne jihar agades na yin komi kamar kankana ko kayan aikin hannu gwamnati ya kamata ta saka masu ayyukan hannu cikin tafarki na gari. Yau idan ka so kafa kamfani akwai matsalar jagorancinsa. Ya kamata a dubo hanyoyi magance waɗannan matsaloli da suka hana ci gaban kasuwanci a jihar Agadez. shi ma masanin tattalin arziki Muhammadu Mamman Sani a nashi lissafi cewa ya yi. nuna ban confiance mu da kanmu ne ba mu yarda da kanmu ba da kuma kayan da muke yi ka bar ƙasarka zuwa wata ƙasa don ka kawo kayayyaki irin waɗanda ka ke yi ba daidai ba ne mu yi amfani da kayayyakin da muke yi shine zai kawo ci gabanmu da ma tattalin arzikin ƙasarmu nazari canza yawu akan abin da ya shafi kasuwanci a cikin ƙa'ida da doka les Wannan shine zai iya jawo hankalin al'ummar jihar Agadez ga su so kayayyakin jihar tasu da kuma yin taka tsantsam ga kayayyakin da ake kawowa daga ƙasashen waje ko don tabbatar da lahiyar jikinsu.